aike ni kurba kurba kai barkaɗe suyo kayan miya ɗibo ruwa amma ɗauki abinci a baka sai ka ce za ka zuba maka gangaru. Kai, sai ka kuma aiki amma sai a masa ruwa. Eh? Eh? alhamdulillah salamu eh, alaikum a ina son ji mutum ya ce ya zo ah, ah, da alheri ka san shi alheri ga dan bacci ne ko a fida a kai zai kwanta to yau alherin da na zo maka da shi wallahi ba za ka taba manta da ni ba alhamdulillah alhamdulillah eh. alhamdulillah irin ku muke so a yi wallahi ai na san da haka ai duk inda mutumin da ya yi maka mutunci ya kyarrama ka hmm. musamman ya baka abinci dan ma dai dan ma haram ka ci haram ne duk da ban ninya da baku ba ni fa rainawa ne muna jin yunwa wallahi lazi rainawa ne ji muka fa kana raina abinci muka zo muka dauka muka rufa maka asiri kuka zalunce ne da a daga ba kun tafi ina ga da kure to ya mutumi na eh? ya za a yanzu to ka zo da shi ka shiga ciki mana ka dan kara yawan wa irin wannan oh na gano ka kace dan da ya sake dawo da kai eh, kwadadan kwaɗayi ake mutuwa alheri ne ya kawo ni yau idan idan ka fito da shi ne kasan ladan da zaka samu eh kuma baka sani ba fa abincin ne yadda ya ji mm. komai da komai Allah la ilaha illallah kuma ai ba sai ka ai anan kuma zaka samu wani labarin kace ta fita ku iya girki haja. a'a a gidanmu mm. ai akwai wata matar gidanmu ita ma da na bata labari baka je da ce ko da hannu ɗaya ne da na kama Allah alquran dayye an shi yasa daga leba ka yi ja saboda kwaɗayi Allah wallahi akwai kwaɗayi